أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تصفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقولون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل تفسير منوتر رمضان شكرا لكم da dari hudu da arba'in da daya hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin miladiya a yau insha Allah za mu yi tafiya biyu Kuma muna cikin surar du'a da Imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da goma sha uku yau kuma insha Allah ta ɗari da goma sha biyu yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta ɗari da goma sha uku inda Ubangiji ta ala ke cewa zai musawa بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم ubangiji ta lace laisu sawa'a ba daidai suke ba ji Allah ta ala ba mu labari yahudu da nasara yadda suke makirci suke ainihin wato cin mutuncin addini da yadda suke cutar da mummuni kuma Allah ta ala ya yi bayanin yadda suke kafurcewa ayoyinsu zama har kashe da irin barna da ta'addanci da suke a bayan kasa to ubangiji ta ala dora mu kaskanci da walakanci to sai Allah ta'ala ana yake faɗakar da mu kar mu dauka kuma dukkan su yi ne sai ta dai su ya yahudu da nasara ba daidai suke ba akwai kafirai a cikinsu akwai kuma muminai waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka yi imani da alƙur'ani akwai mutanen kirki a cikinsu akwai kuma mutanen banza akwai fajirai akwai nagari waɗanda muka faɗa a can bayan ba dukkaninsu ne halinsu haka ba waɗanda muka faɗa a can bayan ba daidai suke da waɗanda za mu faɗa yanzu Allah ta'ala ya tare su ba ba daidai ba suke ahlul kitabi min ahlul kitabi ummatun qa'imatun ku sani cewa daga cikin ahlul kitabi sune yahudu da nasara akwai wasu jama'a qa'imatun masu tsayuwa kan addinin Allah masu tsayuwa kan gaskiya masu bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala masu yi masa yanzu na ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana al a lokuta da dare suna tashi ma suna tiyamun layli suna bautar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dare suna kallon dare wa hum Al'adun suna wato ainihin masu sujjada a wannan ayar ubangiji ta ala yana gaya mana daga cikin adalci ta zai akwai mutane kirki kamar yadda akwai mutanen banza wasu bayan allah na gari din su ne wanda suka musulunta daga cikin hudu da nasara allah ta'ala ba da labarin al'umma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'aura da injila kuma sun karanta sun yi imani da manzala ta kuma ya zo sai suka yi imani da shi suka kaddama suka miƙa wuya suka yi imani da alqur'ani suka tsaya a kan umarnin Allah subhanahu wataala da addininsa suka daidaita a kan addinin Allah suka kuma tsaya kan gaskiya suka bi shari'ar ubangiji subhanahu wataala har ma suna karanta alqur'ani da daidai suna yin sujjada wato suna yin kiyamun laifi kasan duk mutumin da aka ce maka kuma yana tashi yana sallar dare yana kiyamun laili to ai alaman wannan bawan Allah ne mutumin kirki ya yi sallan farilla har ma kuma yana yin wato ainihin na nafila wannan yabo ne ubangiji ta ala ya mutu da bayyana siffofin su na boye wanda suke ne suke suke siffantuwa da su domin kusanci ko neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala a cikin suratul baqara ubangiji ta ala ya ce allazina atainahumul kitaba يدلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وأن مقباوة وتلتاب التوراة إنجيلا سنة آل الكتاب wato akwai waɗanda suke karanta shi haƙiƙanin karanta kuma waɗannan su ne wanda wato ainihin suka yi imani da shi suka yi imani da shi kuma suka yi imani da alƙur'ani a cikin suratu ali imran da ubangiji ta ala ce wa inna min ahli kitabi لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لكن هذا الكتاب اخي ولدا suka yi imani da Allah subhanahu wa ta’ala suka yi imani da abin da aka saukar muku wato shi ne ainihin alkur'ani kuma suka yi imani da abin da aka saukar musu shi ne a saura da yanzu kuma suna masu kaskantar da kansu ga Allah wa ta’ala saboda kafin adal kitabi akwai bayan Allah na gari kamar yadda abu bin Salam da waɗanda suka biyo shi wato jama'arsa wanda da suna addini na adal kitabi kuma suka dawo addinin musulunci saboda neman gaskiya da suke ubangiji ta ala fara cikin suratul ra'd yace wa zarina atainahum kitaba yafrahuna bima unzila ilayhi waɗanda muka ba su littafi a taura da injila suna farin ciki da abin da aka saukar masa wa'annan nagari ke nan ake nufi suna farin ciki da alqur'ani suna farin ciki da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. da wasu daga cikin waɗannan irin waɗannan ayoyin wanda suke tabbatar da cewa a cikin yahudu da nasara an samu bayin Allah na gari wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka yi imani da alqur'ani kuma suka bauta Allah ta'ala yadda ya kamata ubangiji subhanahu wa ta'ala yace yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna imani da Allah suna imani da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hana munanan ayyuka wa yusari'una fil khairat suna gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi wa ulaika min as-salihin wa suna daga cikin wato salihan bayin Allah na gari wannan siffofi ne kuma daga cikin wato ainihin siffofin su wanda dukkanin su siffofi ne na bayan Allah daga Allah ta'ala ce suna imani da Allah kuma suna imani da ranar lafiya imani da Allah shine kai imani akwai shi don akwai wanda suke inkarin sa wanda suka ce babu ubangiji subhanahu wataala kuma kai imanin cewa wato ya ya halitta kan mai da karfe da dukkan halitta gaba daya ala da kullu wal amru tabarakallahu rabbul alamin halitta na ubangiji ne gaba ɗaya shi ne wanda ya halitta komai da komai sannan kuma ka yi imani da cewa ubangiji ta ala shi kaɗai ya cancanta a bauta masa saboda allah ta ala ce wa ilahun ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim allah ta ala shi kaɗai ne kuma shi ya cancanta a bauta masa sannan abu na hudu shi ne imani da cewa yana da sunaye da siffofi wanda shi kaɗai ne kuma ya siffatu da irin wannan siffa ko da wani yana da mai suna irin wannan ba irin da ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roke shi da suna sunayen sannan wa lillahi al-asma'ul ala Allah yana da siffofi waɗanda suke wato ainihin madaukaka sannan kuma sun yi imani da ranar lahira imani da ranar lahira shine imani da dukkan abin da ubangiji ta'ala ya ba da labari na abubuwan da za su kasance bayan mutuwa idan an mutu me da me zai faru tun daga zaman ka na kabari tun daga tamboyi da za a maka da azaban kabari ko neman kabari har a yi tashi alkiyama a yi hisabi a wani ayyukan bayan Allah sannan masu tafiya aljanna su tafi masu tafiya wuta su tafi bayan an haura tirani ko kafin ma wani ya haura shi duk imani da abin da zai biyo bayan mutuwa na cikin imani da wato ainihin ranar Lahira. Wannan ya imani da wannan shi ne ya yi imani da wato ranar lahira daga cikin azar kitabi akwai da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira ma'anan wato wannan shi ne ma'anan imani da Allah da kuma imani da ranar lahira sannan Allah ta'ala ya ce wa ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawan aiki kuma suna hana munanan ayyuka akwai daga cikin fikofin bayan Allah na gari akwai umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana munanan ayyuka umarni da kyakkyawan aiki shine wannan abu mai kyau ne ka umarci dan uwanka da shi Hali ga mummuna idan ka ga wannan abu mummuna ne shine ka wa dan uwanka bai kamata ya yi shi ba wannan duk ba sai ta mutum ka gani wato kai ba za ka shagala da gyaran kanka kawai ba a sai ka haɗa da gyaran dan uwanka saboda la yu'minu ahadukum hatta da li ni ma yuhibbu li nafsihi imanin din ku ba zai cika ba sai ya so wa dan uwanka abin da yake so ba wato dole ne a samu masu muri da kyakkyawan aiki da masu hana munanan ayyuka a cikin al'umma kafin su samu daraja da alkhairi da ke cikin wannan al'umma don ubangiji ta ala ce kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance mafi alkhairin wannan al'umma waɗanda wato aka halicce su domin amfanin mutane domin kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana munanan ayyuka kuma kuna imani da Allah idan mun samu wannan alkhairi muka zama mun kowace al'umma daraja a wajen ubangiji ta'ala saboda muna umarni da kyakkyawan aiki kuma muna hana munanan ayyuka da za a daina wannan da za zama zama daidai da sauran wato ainihin al'umma ko da ka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a tashi a yi umarni da kyakkyawan aiki a hana munanan ayyuka kuma dukkan al'umman da aka samu irin waɗannan jama'a cikinsu su ne al'umman da suke samun rabu a samu masu wa'azi a samu masu da'awa a samu masu shirya da mutane a samu masu hana munanan ayyuka da miyagun ayyuka Allah ta'ala ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya na bil ma'ruf wa yanhauna da munkar wa ulaika humul muflihun lalle a cikin ku a samu wasu jama'a waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki suke hana munanan ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗannan su ne masu samun babbar masu da'awa zuwa ga addinin Allah masu umarni da kyakkyawan aiki masu hana wato ainihin munanan ayyuka idan ka gane abin da babu kyau wajibin ka ne kai inkari manzon Allah ta kuma yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in yastati fa bi lisani wa in yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman dukkan wanda ya ga mummunan aiki ya yi inkarin sa da hannunsa idan zai iya wato ka canja shi da karfinka idan za ka iya kamar kai shugaba ne ko kuma baba ne ko malami ne ko wane ko makamancin wannan ko kai ne miji kana da iko a kan mutum sai ka canja wannan mummunan aikin da hannunka shine ka rike mutum ka hana shi wannan mummunan aikin ko ka kafa masa doka sannan na biyu idan ba za ka iya ba manzala ta kuma ce ka hana da harshen shi ne kai sai ko kai malami ne ko ba malami ba matukar za ka iya faɗa da harshen naka cewa addina wannan mummunan aikin wajibi ne ka hana wannan mummunan aikin idan ba ka hana ba ubangiji ta ala sai tambaye ka idan ba za ka iya da harshen ba to shi ne za ka hana abin a zuciya ka kace ba ka son wannan abin kwata kwata ka ki shi saboda ba abin alkhairi bane mummunan aiki wannan wajibi ne a samu wannan a cikin al'umma kuma idan kana da ikon canjawa da halin ka baka canjawa ka yi faɗa da baki kawai nan ma kana da laifi idan za ka iya faɗa da baki ka hana da harshenka ba ka hana ba ka ƙi abin a zuciyanka to kana da laifi amma ba ka da hujja kuma da za ka ce wai abin ba za ka ƙi a zuciyarka ba ya sa zo a riwa mutum wa laysa wara azalika min qalu habbati khardali min al-iman in dai baka ki a zuciyarka ba to ko kwayan komai ya babu da imani a zuciyarka dole ne idan ana mummunan aiki ka ji ba ka son wannan aiki hadisi ya tabbata a cikin wato sunan na na abin dawud abin da sunan na tirmidhi hadisin ku zai kafa bil jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم lalle ku yi umarni da kyakkyawan aiki ko kuma ku hana munanan ayyuka da kyakkyawan aiki ku hana munanan ayyuka idan ko kun haka Allah ya kusa ya aiko muku da azaba daga wurinsa sannan ku dinga addu'a da zai amsa muku ya Allah ya aiko muku da wato annoba wanda za ta zo ta addabe ku ku dinga addu'a kuma ba an ka addu'o'i ko ya aiko muku da wata guguwa wata iska ko ya aiko muku da talauci mai tsanani cututtuka kala-kala ya aiko muku da kuncin rayuwa saboda ba ku umarni da kika aiki ba ku hana munana ayyuka kuma ko da za ku yi addu'a ubangiji ta'ala ba zai an samu ku wato ainihin addu'a ba to Allah ta'ala kan jarrabi bayansa da sababin hana munanan ayyuka da sababin wato rashin hana munanan ayyuka da kuma sababin rashin wato ainihin umarni da kyakkyawan alkhairi da kyakkyawan aiki sai ga Allah ta ta'ala tsine wa banu Isra'il saboda ba sa hana munanan ayyuka ubangiji ta ala ce ina da rina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima wa kanu ya'tadun حصلوا وكانوا يعتدون an لا fa'aluhu da bi ta ma kanu كانوا Allah an أنت banu Isra'il sun ne yahudu da nasara a bisa harshen annabi dawo da dake kan maryam da annabi isa dan maryam me yasa to sun kasance suna wa Allah subhanahu wa ta'ala suna ketar iyaka suna ta'addanci kuma sun kasance ba sa hana munanan ayyuka da ƴan uwansu suke idan mutum yana wani aiki ba za su hana shi ya zo a hadisi ma za su hana sau ɗaya ko sau biyu in bai bari ba sai su share shi suna cin abinci da shi suna wasa suna dariya da shi suna jira da shi ya Allah ta'ala sai ya tsine musu ya ce tun da abin da suke aikata ya sa ma ce har ta ta tsoro mu alal haƙƙi akra har sai kun tilasta su akan bin gaskiya ce tilastawa saboda haka idan har albasha ta bayyana a cikin al'umma aka rasa waɗanda za su hana waɗannan munanan ayyuka to Allah ta'ala sai ya tsine wa al'umma ne ubangiji ta'ala ya kare su to da haka wajibi ne a samu waɗanda wato suke hana munanan ayyuka a cikin al'umma sannan kuma wannan umarni da ke aiki da hana mummunan ayyuka munanan ayyuka yana daga cikin sikkofi muhimmai na shugabanni dole shugabanni su zama masu umarni da ke aiki da hana mummunan ai wannan ma shi yake sa mutum ya zama wato ainihin shugaba a cikin al'umma amma ba baka cewa a yi ka cewa a bari bai na magana shugabanni ba shugabanni to da kai kana zaune ne kamar sauran al'umma ke. A أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم Imaman به إماما مداء haita wa وإن أمرت yace ina kiran ka abubakar zuwa ga ilimi zuwa ga abin da akwai rabo a cikin zuwa ga ilimi wanda in ka same ni za ka samu shugabanci amma da sharadin in kana umarni ka hanyar amma in ba ka hana munanan ayyuka ba ka umarni kyawun ayyuka to ba ka cancanci ma ka zama wato ainihin shugaba ba sai sa ubangiji ala. ya faɗi siffofin shugabanni na gari a cikin suratul hajj yace na in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur wato shugabanni na gari su ne waɗanda idan muka ba su shugabanci a bayan ƙasa za su kai da sallah za su ba da zakka wato za su tsaya su ga al'ummar su suna sallah za su tsaya su ga al'ummar su suna ba da zakka sannan kuma za su dinga umarni da kyakkyawa aikin suna hana da ayyuka ubangiji ta ala ta ai karshen al'amura gaba ɗaya na ka ne wato idan ma baka bi umarnin da Allah ya maka ba Allah ya baka shugabanci baka damu da sallan al'umma ba baka damu da ainihin zakkansu ba baka damu da kyawun ayyukansu ba baka hana munana Allah ta'ala ya ce za ka zo ka kame walillahi aqibatul umur karshe al'amura na ubangiji ne subhanahu wa ta'ala to yanzu aka tsini galibin shugabannin ba addinin mutane ne da abin mazahansu ne kawai na rayuwa ya dabe abin da yake shugabanci shi ne ka kula da addinin mutane da kuma maslahar rayuwarsu amma yanzu addinin za a hana ka in ba ka yi ba a damu ba a zo a kuntata maka a rayuwa kai ko za ka mutu idan za su fi amfani wannan ba matsala ne a wurin amfanin kansu suke dubawa ubangiji ta ala ce za su koma zuwa gare shi kuma sai ya tambaye su ranar alkiyama duk abin da aka yi na zaluntan bayan Allah da shiga cikin haƙƙi na addinin su ubangiji ta'ala sai ya tambaya ranar alkiyama saboda ka Allah ta'ala yana nan inna rabbaka da bin mirsad ubangiji ta'ala yana nan a madakata duk abin da kai na munafurci ka koya wani abu a zuciyarka ka bayyana da wani abu na zahiri ka tuka da al'umma Allah ta'ala sai ya ka ranar alkiyama ubangiji ta'ala ya ce wa fil wato ainihin su bayan Allah na gari din suna gaggawa wajen ayyukan alkhairi suna gaggawa idan aka ce wani abu na alkhairi ne aiki ne na gari to rige rige suke gudun yin saboda ubangiji wata ala ya kudai ta ai haka kuma inda Allah ta'ala yake fada cikin suratul baqara yake fasabiqul khairat ku yi rige rige zuwa ga ayyukan alkhairi in kaga abu na alkhairi kai maza maza ka je kai saboda lokacin zai kukuce maka idan ba ka yi yanzu ba abun zai kukuce maka zo ka yi shi yasa wani yace إلى turqi fi salihati ila gadin fa inna gadan مضى عقلك الماضي شهيدا معدلا وآخبه يوم عليك شهيد وإن كنت بالأمس اقتربت إساعة وبادر بإيثان فأنت حميد ولا تلقي إلى الصالحات إلى غد ورب غد يأتي وأنت فقير جي يا وتي يوم إنك ومن زي مك شهيدا yace karka jinkirta aikin yau zuwa gobe ka ce a sai gobe zan a'a. ka yi maza maza kana ayyukan alkhairi maza maza yace wataƙila gobe ya zo kai kuma baka nan in ma kana nan in baka da daman yin wannan aiki ile zaman aikin in ibada ne na kuɗi baka da kuɗi idan lafiya ne take abin ya zama baka da lafiya ko baka da wannan lokacin gaba daya ka fastabiqul khairat ku yi rige-rige zuwa ga aikin alkhairi ubangiji ta ala ce aina ma ta kunu ya tafi kuma Allah jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir duk inda kuke Allah zai zo da Qur'ani a kiyama ba ba ce kuma kai kai ke ga yake Allah zai zo da Qur'ani za ka je ka same shi ba za ka kuce masa ba Allah ne iko ne wato ainihin akan ko wato wanda ke wajibi ne ka tsaya ka yi kuzuri duk inda yake wurin aikin alkhairi ne a kanka a wajen wanda yake wurin munanan ayyuka ne kuma ka nisanci wato ainihin munanan ayyuka saboda haka idan ka ce sai gobe za ka yi gobe ba za ka yi ba ita gobe ya zama kada matsala kar ka zo mai kasala a cikin addu'a kar ka zo mai kasala wajen ibada wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala kai huzuri na tsoron Allah ya zuwa ga lahira fa tazawwaju fa inna khayra zadi kai huzuri mafi alkhairin huzuri shine tsoron Allah wa libasu taqwa zalika khair ka sa rigan tsoron Allah a jikinka ka zama jini da tsoka a jikinka ka zawwal lillazi la budda minhu fa inna al-mawta miqatu lil-ibadi fatandamu in rahilta bi ghairi zadin wa tashqa id yunadika al-munadi أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد أي حضوري ka لكم ذاك بالدنيا ka كيف يقدر ذاك إن دام رنا رجع ذاك أنت نمت don bayan Allah na gari suna nan suna yi kuma tafiyar ku daidai duk lahira za ku da za ka yarda da wani yana aikin alkhairi maimakon ya zaburar da kai kai sai kuma kana zaune kana nan kana saba wa ubangiji ta'ala ko kana jinkiri wajen ayyuka na alkhairi da shine halin mutane a yanzu badi'un an sa'ati akrahu lil khana min as-sayl fi majrahu la yatafakkar wurin ayyuka alkhairi za ka ganshi yana kanta amma wurin munanan ayyuka kuma ya fi ruwa gudu to da haka za ka same shi a wajen wajen alfasha wajen munanan ayyuka wajibin mu ne mu canja mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zo muna rike rike wajen ayyukan alkhairi ba muna rike rike wajen wato munanan ayyuka kada mu shiga cikin sabon Allah mu zauna wannan mummunan guzuri ne a cikin kasala da suka fi fasadi wa bi tazadu da duka lil ma'ad zaman ka yi tsawo a cikin sabawa Allah subhanahu ka ta'ala ce sir da guzurinka wato guzuri wanda yake na sabon Allah ta ala da ya faɗi siffofin yan aljanna da irin tanadin da aka musu sai ce wa fi zalika falyatanafasil su a cikin wannan ne masu ɗere za su tsere masu rike rike wajen aika alkhairi su yi domin su samu wato ni'imomi da aka tanadawa wato ainihin yan aljanna malayan fiƙo sun kafa ƙa'ida al'isaru fil qurbi makruhun wa fi ghayriha mahbub wato fifita wato dan uwanka akan kanka wajen ayyuka na lada wannan makaruhi ne ba a kan amma a al'amura na duniya kuma haka ake so wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasafa kana da bukatan abin sai ka ta ba da mu dauki kuɗi ne riga ne mota ne gida ne abubuwa dai na rayuwar duniya sai ka bar wa dan uwanka kuma sai a yabe ka don an tsarawa abin da suka kenan aka yabe amma abin da ya shafi aikin alkhairi rige-rige za ka yi wani zai gina masallaci kai ma kana son ka gina kai maza maza ka riga shi ka je ka sha ta wani zai wani aikin alkhairi zai ciyar da miskini maza maza ka je rijiya za a wani abu ne duk aiki na addini karka yadda ko da sabon gaba ne karka yadda wai ka a ah, bismillah bismillah maza maza ka wuce sabon gaba ne shi ya tsaya a baya don Allah Ta'ala ya cewa kuma sabiqul khairat ku yi rige rige wajen ayyuka alkhairi saboda haka ba a wato sakaci ko a yi jinkiri ko a nemi wani ya yi abun maimakon kai ka yi sai dai idan abun wato ainihin ya gagare ka ne ko ya karfin ka Allah ta'ala ya ce wa ulaika min as-salihin wa idan ke da irin wannan sifofin sunan salihin bai su ne bayan Allah na gari su ne waɗanda dukkan musulmi da yake sallah yana muku addu'a yana yin tafiya yana cewa wa ala ibadika salihin Allah ka yi amincewa bayan ka na gari manzon kuma ya ce dukkan wato duk lokacin da aka yi tafiya a duniya aka yi wannan addu'an a asabat kullu salihin fil ardi wal samai duk wani bawan Allah na gari wanda yake sama ko yake kasa wannan addu'an ka shafi shi ya samu albarkacin wannan addu'a in ka zama mutumin kirki sai ka ga duk bayan Allah na gari suna maka addu'a suna maka addu'a da gari in ko kai mutum banza ne wannan addu'a ba ta shafe ka Allah ta'ala ya ce wa ma yaf'alu min khairin duk abin da suka aikata na ayyuka alkhairi fa lan yukfaru ba za a musu inkarin waɗannan ayyukan ba wato ba za a musu rintun ayyukan na alkhairi ake ba su lada ba a ce ba su su kai ba a idan sun je lahira da su samu wannan aiki ne wallahu alimun bil muttaqin Allah ya san masu tsoron Allah ya san da zaman ba zai haramta musu wato ladan ba wato Allah ta'ala ba azzalimi bane ba za ka yi aikin alkhairi kuma ka je ka nemi ladan ka rika a lahira a nan duniya wani zai iya maka aiki amma kuma ya nemi ladan sai ya rika sai ka ki bashi ladan ka ga dutse shi to Allah ta'ala baya yin wannan sai ta ubangiji ta'ala cikin suratul hud yace wa fir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-mu'min kai hakuri akan bautan Allah Allah baya tsogartar da ladan masu kyautata aiki wato ya barbatar da ladan ka nemi ladan ka rika shi ubangiji ta ala baya haka in dai kai aikin alkhairi to za ka je kuma ka samu wato wannan aikin din da izinin ubangiji ta ala. Allah ta'ala da zai hana ka ladan aikin ka da kai da ya zama ya yi zalunci kuma ubangiji ta ala ba a azabi ba Allah ta'ala ce wa ma rabbuka bil zallamin lil abin. Allah baya zalunta ka. Allah ta ala fara tun hadisi kudusi ya ce wa wannan kashirin ku da zalunci wa ya yi ibadi an yi haramta zulma ala nafi wa ji an ku bai na ku muharraman ba na ta zalamu ya ku bai na na haramta muku zalunci kuma sannan na sanya zalunci haramun a kai na haramta kai na zalunci na sanya zalunci haramun a tsakanin ku kada ku yi zalunci. Kala ka Allah ta ala ba na za a la ya zo mai tsala ba wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya zalunci ko da da bayan zarra idan kai aiki alkhairi ko da da bayan zarra ne ubangiji ta'ala zai baka ladan sai ka je lahira ma ka samu ladan ya ninni ka ci ita yana ba da lada kuma ya ninni ka ladan ta dukkan wanda ya aikin wato ainihin alkhairi to kar kai tsammanin wai wannan aikin saboda dan kaɗan ne ila ina dai lahira ba zan kai shi a bayan ba a za ka same shi kuma za a ninka maka fiye da yadda kai man ja'a bil hasanati ko asharu amsali duk wanda yake kyawun aiki kwaya daya za a ninka masa ladan sau goma sau goma za a ninka masa ladan za ka shi subhanahu wa ta'ala karimi ne mai karanci ne ba azzalimi ba ba zai zalunce ba, maza kuma ake kullu amalin ne adam yubaa'a alhasanatu bi alhasanatu bi ashri amsalina ila sab'i mi'ati dhifin ila aba'atin kathir dukkan aikin nan adam ana ninka ladan ka in ka guda ɗaya za a baka lada goma har zuwa lada ɗari bakwai har zuwa ninkin da ba iya gurgudun imaninka gurgudun yadda za a baka wato ainihin ladan ayyuka sai Allah ta'ala ce wallahu alimun bil muttaqin Allah ya san masu tsoron Allah ya san da zaman su karka karka kada ka ɗauka cewa wani kana tsoron Allah Allah bai san me kake da ne kake ba zai haramta maka ladan ka na takawanka ba ayyukan alkhairi da nisan da kanka da kake da munanan ayyuka Allah yana sane da shi don Allah ta'ala ba abin da yake koya masa ayyukan bayansa ba sa koya masa ko ba zai haramta mu kula da ba ma kana Allah yuzi a imanin Allah ba zai tafiyar da ayyukan ku na alkhairi a banza ba ya san ku yana sane da ku shi yasa mai tsoron Allah Allah ta'ala shi yi sanin sama kamar yadda yake fala tuzakku anfusakum ko alam biman ittaka kada ainihin su karkace kawunan wato kada ka ce ni ne tsoron Allah ni mutumin kirki ni bawan Allah ne Allah shi ne sanin waye mai tsoron Allah ta'ala yana sanin nan ko kai aikin aboye ko kai a bayyane duk ubangiji ta Allah in kai don Allah in ma ba don Allah kai ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani kuma zai maka wannan fa kaga wannan kuma zai wa da mu'mini bawan Allah hankalinsa cewa ibadan da yake tsakaninka da Allah ba za ta tafi haka kawai ba Allah yana sane ne. wanda ko ba mai tsoron Allah ba ne ko ya bayyana a fili cewa mai tsoron Allah ne wannan tsoron asiri ne a wurinsa tashin hankali ne a wurin sai sani ubangiji wa ta'ala, ba zai masa sakamako ba akan abun da ya bayyana a duniyarsa ba haka Allah ta'ala yana duba zukatan mutane ne inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ba shi wani suran ka zahirin ka yana duba ainihin zuciyarka ya sa manzo sun ake attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna bishiru ila qadrihi talata marra yake tsoron Allah a zuciya ne tsoron Allah a zuciya ne ina nuna kirjin sa har sau wanda aka ba ko da zahirin ka na mai tsoron Allah ne idan zuciyanka ku takawa ba tsoron Allah a ciki to ka sani cewa ka yi aikin banza sai ubangiji ta ala yi na lamina kafa إن الذين كفروا لن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبنجي تعالى إن الذين كفروا تبت ودن تبقى عبوتا وفي إيمان لألا lan tughni anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba za ku wadatar da su ba wala auladuhum haka ƴaƴansu ba za ku wadatar da su shay'an wani wa min Allah daga azabar Allah wato dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su kare su daga azabar Allah ba ranar alkiyama Allah ta'ala ke wa ulai ka ashabun nar wadannan sune idan mutaqun fiha khalidun wanda za su tawwama a cikin wutan har abadan abada babu ranar da za su fita wato kafirai suna ruwan kansu da Allah Ala ba su arziki a duniya da ya'ya sai suke tsammanin sun su da ubangiji ta Ala ya yi ya sa yi musu wannan ga sai suka ce to tunda Allah ta'ala a nan duniya yana son ya ba su arziki da ya'ya fiye da musulmi suka ce to in sun je lahira ba su yan gasan Allah ne Allah zai ba su aljanna zai ba su rahmat to wannan rubuwa ne suka yi kamar da ubangiji ta'ala ce wa qalu nanu aktaru amwalan wa awladan wa ma nanu bi mu'azzabin suka ce mun fi kowa yaya mun fi kowa dukiya ba za a zarkar da mu ranar biya aka suka rubu to shine Allah ta'ala ya ce musu raddi anan yace da dukiyar nasu da 'ya'yan nasu ba za su wadatar da su komai ba ranar biya babu abin da za su sai Allah ta'ala ma ya ce wa alqiyama yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim rana ne da dukiya ba za ta yi amfani ba ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo da zuciya kubutacciya wanda babu shirka a ciki babu hasada babu hukunta a cikinta babu iyayya wa musulmi bayan Allah da bari alfi babu bidiyoyi babu canfi da tsafi tsafi da sauran to dukkan da ke da da imani kenan da tsoron Allah ita ya take amfani amma ba ne ba ba ainihin dukiya da 'ya'ya ba Allah ta'ala yana duba ayyukan ka da dukiya a cikin suratul saba ubangiji ta lati wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ƴaƴanku da dukiyoyinku ba za su kusantar da ku zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wato dukiyanka da ƴaƴanka ba ta ba ka matsayi a wurin Allah ta me zai ba ka matsayi a wurin Allah imani ka da ayyukanka na gari sai ka Allah ta ce illa man amana وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات عاملون sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari da waɗannan za a ninnin kamun sakamakon ayyukansu za su shiga aljanna da sauran ayyukan da suke yi za su kasance a cikin binaye na aljanna suna aljanna wato aljanna akwai binaye sama wanda da gilas na zinari da azurfa a kai in kana ciki kana kallon ne kana waje kana kallon ciki kamar yadda zuwa a hadisi to dukkan wanda ya imani a aiki na gari ubangiji ta ala zai tashi a cikin waɗannan gidaje na sama zinaye na zinari da azurfa kuma yana amintacce ba tare da yana tsoron wani abu ba wato ainihin ranar ajiya yana cikin aminci to amma a nan idan baka bauta Allah ta'ala wa kai imani ba ba za ka samu wannan sakamakon ba duk gatan da ka samu a duniya kuma galibi ma ai dukiya da 'ya'ya suna shagaltar da ruwa galibi dukiya wata dukiya ne ta halakar da ruwa ta hana su bautan Allah subhanahu wa ta'ala ta hana su biya su fahimci addinin ta hana su biya su biya. sannan wasu kuma ƴaƴansu ne suka shagaltar da su suna nema wa 'ya'yan dukiya suna faɗi tashi akan 'ya'yan don wani abu duniya ya hana su bautan Allah ta'ala ya jefa su a cikin sabon Allah ya halakar da su sai sa ubangiji ta ala ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna wato da dukiyanku da ƴaƴanku fitina ne wato jarrabawa wallahu inda ku ajrun Allah shi ke da lada da girma to za ka yi ƴaƴan da dukiya ma in ka biya musu to ba za ka yi addinin kan ba kwata kwata addini zai gagare ka to da ka, ba ce karka nemi arziki ba ba ce karka nemi yaya ba amma karka yadda su shagaltar da idan suka shagaltar da kai baka gina lahiran ka ba to za ka je ka shiga wuta su kuma ka bar a cikin daula suna walwalawa a nan ko da su ka wa a nan ko da ka wuta za da suna bautan dukiya ne ko bautai yadda wani yake wahala wajen neman dukiya da yana wahala wajen neman lahira da cikin sauƙi zai shiga a cikin da sai ya samu jin daɗi a duniya fiye da yadda yake yi amma galibi wahala ake sha wajen neman abin duniya ba a damu da ainihin lahira ba an saboda an fifita duniya a kan lahira ubangiji ta ala ya tsara mana imani da sauran Allah sai Allah ta ala ya ce مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرث قوم ظلموا خلفهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Ubangiji ta'ala ya ce masal ma yunfiqun fi hadhihi al-hayati dunya misalin abin da su kafirai suke ciyarwa na dukiyansu a nan rayuwarsu ta duniya domin su samu lada ko domin su yi tsattu wato su hana addinin Allah gudu ko don su cutar da musulmi kamar kadiri ba mai karin iska ce mai karfi fi hafsirun wanda a cikinta akwai sanyi mai tsanani a sabar harsa kauri ta je ta fadawa gonan wasu mutane zalamu anfusahum da suka zalunci kawunan su shine suka saba wa Allah ta'ala suka kafin wa Allah fa ahlakatu sai wannan iska din ta je ta halakar da gonan gaba ɗaya wato gonan ta yi yabanya ta yi kyau sai Allah ya aiko wata iska mai tsananin sanyi sai ta zo ta busar da wato amfanin gonan gaba ɗaya ko na shi gaba daya kaga ga samu gare shi ke ga alama ka samu a lokaci ɗaya kuma sai ka zo ka yi asara me ya ja musu wannan sun zalunci kawunan su ne shi ta Allah ta lafi wa ma zalamahum Allah Allah ta'ala bai zalunce su ba walakin an kusa mu mun? sai dai suna zaluntan kawunan su ne da saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da suke wato sabon Allah su ne ya jawo musu da kimbin ubangiji subhanahu wa ta'ala to daga dukkan wanda bai yi imani da Allah ba ko da ma ya ba da dukiyan dukiyansa fi sabilillah ba zai samu lada a wajen Allah don ubangiji ta da kuma ma mana an an tuba da min nan fa fa illa an kafaru billahi wa bi rasulihi wato ba abun da ya hana a karbi dukiyar su yadda kafin sun kafin cewa Allah da manzon Allah to da duk abun da ka sun kafin cewa Allah sun kafin cewa manzon Allah duk abun da ka yi na aikin alkhairi in ba imani da Allah ba imani da manzon Allah ubangiji ta ala ba zai karba ba sai zama kamar gona ne kana ganin ka samu amfanin sai ta zo ta halaka ga samu gari shi ke saboda haka dole ne sai ka yi imani sannan kuma kafiran nan sukan ciyar da dukiyar su din domin su yi su haddu shi ne su hana bin tafarkin ubangiji su ba hana ba suna ciyar da dukiyansu don kada a karbi addinin musulunci suna ciyar da dukiyansu don ma kirki wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su hana wasu shiga musulunci don su fitar da wasu daga musulunci ma dukkanin wannan shi ma kamar gona ne ta yi kyau Allah ta'ala aiko iska mai tsananin sanyi ta zo ta halakar da gonan da gona ta gaba daya ma'ana ciyar da dukiyar su suke fi sabilillahi ba zai taba musu amfani ba ba za su yi nasara kan addinin musulunci da sauƙin wannan ba sai ga ubangiji ta'ala ya ce والذين ينفقون إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إن الذين ينفقون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون waɗanda suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala suna siyar da dukiyansu don su toshe hanyar Allah su hana abi addinin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce za su siyar da dukiyar nan amma kuma za ta kasance musu asara sannan kuma a rijiyar wato duk haɓaka duk ƙoƙarin su na su hana bin addinin Allah su subhanahu wa ta'ala wannan ba zai amfane su ba da su ciyar da dukiyan sannan ta zama a fara kuma a ƙarshe musulunci zai rinjaye don ubangiji Ta'ala ya yi alkawari sai ya ɗaukaka addinin musulunci akan dukkanin addini wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun Allah ta'ala shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan addini na gaskiya addini musulunci don ya ɗaukaka shi akan dukkan addini kuma ko da mushrikai ba sa kuma addinin Allah shi ne a sama shi ne mai ɗaukaka shi ne addinin da yake da hujja kuma shi ne addini na gaskiya da duk mai kokari ya ciyar da dukiyarsa don ya hana addinin Allah to yana aikin banza ne zai yi asara ne sannan a ƙarshe kuma za a zo a rinjaye shi ba zai yi nasara ba sai Allah ta ala ya يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ta ya تعقلون بنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا yi قول لك إيمان لا تتخذوا بنانة mai دونكم kada ku riƙi wato wasu abokanai shawara ko abokanai na mutunci min dunikun ba a cikin mummuni ɗan uwan wato ku ɗauki munafukai a matsayin su ne abokanin waɗanda za ku dinga gaya wa sirrukan waɗanda za ku dinga shawara da su a cikin al'amuran ku na alkhairi kar ku yi haka idan za ka riƙi aboki to ka riƙi mai tsoron Allah la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul da'amaka illa taqi kada ka yadda kai abokantaka da wani sai mu'mini sannan kuma kar ka yadda wani ya zama abokin cin abokinka na yau da kullum sai idan yana da tsoron Allah domin zai zama abokin ka kenan da kullum amma idan yunwa ta koro shi za ka iya taimaka masa ko da ba da tsoron Allah ko kafuri ne amma kar ka yi abokantaka da wani wanda ba mumini mai tsoron Allah ba kar ka yi zakarki abokin cin abinci na yau da kullum wanda ba mumini mai tsoron Allah ba za ka wa kulli salihina akan wasillan wa kun an kulli fahishatin tabana ka zama mutumin kirki ka zama aboki na mutumin kirki mutanen kirki dan uwa na mutanen kirki to ubangiji ta'ala anan yana tsorata wato tsoratar da muminai yana gargaɗin su kan su riƙi kafurai munafukai abokanai don in ya ka sai ya yi tasiri a cikin addini sai ya cinye maka imanin ka saboda abokantaka tana naso al'amaru ala dini khalilihi falyan dur alukum wa yukai Allah kuma yace kuke na kan addinin abokin ka ne to ka duba waye kamata ka zama ya zama wato ainihin abokin ka ko abokin wato ainihin shawa ba kowa da kowa ba al'akhir lahu yawma idin ba'dhum li ba'd adun ila al-mustaqim duk tafa da da aka gina ta ba a kan tsoron Allah ba za ta zama kiyayya ranar kiyama wanda ke abokantakan da tsoron Allah suka zama masu tsoron Allah ta zo da za su amfani juna wato ainihin ranar kiyama har ma ka ce abokin naka ko da bai aiki irin naka ba aljanna bai cancanta ya je ba sai zai same ta da sababin ka domin kai abokantaka da shi ubangiji ta ala ce ya ayyuha na amanu ya ku waɗanda muka yi imani la tattakhidu bidanatan kar ku riƙe abokanai shawara abokanai na hudda na mutunci min dunukun ba a cikin umuri ba kar ka riƙe munafiki ko kafuri a kuki la ya adunakum khabala ku sani ba cewa su ba sa takaita muku wajen barna yanzu inda suka ga da samu dama, su cutar da ku za su cutar da ku kuma za su cutar da addini mutum da zai cutar da kai ya cutar da addini ka san me yasa za ka yi shi a matsayin kai wannan ba abokin ka ba ubangiji ta ya ce wa tuma hadisun sun so muku fa abin da zai wahalar da ku Wata duk abu wahalar da zaka shiga su haka kake ka samu matsala to wannan matsalar haka ce. zariya za su maka gefe amma a zahirin suna tare da kai Ka bada badatin baka ba ku min afwahi lalle kiyayya ta bayyana daga bakin su suna magana sai ka ji zagi da ashar da batin su yana fitowa daga bakin su domin duk mutum da ya kasance mai zuciya abu to wata ran ko zai dinga da baka adawa su kai ka bayyana ومن مات كما عند الدين من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تؤلم دوة ɗabi'a da kake da ko da ka yi zaton za ta koya ko wata za a sami sai an same ta min falatakin kari daga sukun da baka na hajjiyarka to suna zagin mummune suna cin mutunci suna cin mutuncin addinin don me yasa zai zama aboki Sai kama sai zama abokin ka ba wa ma tuqi suduruhum akbar Allah ta'ala ya ce kuma abin da zan su suka koyi zukatan su ya koyi ma ya fi girma adawan da suke da ko a cikin zukatan su ya fi girma akan abin da suka bayyana da bakin Allah ta'ala ya ce kar bayyana da kuma ayati mun bayyana muku ayoyi da gargadi in kuntum taqilun idan kun kasance masu hankali ku bi wannan wato gargadi da ubangiji ta'ala yake hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma Kalla Allahu bin nabiyyin ولن تحلف من خليفة إلا كانت له بدانتان بدانة تأمره بالخير وتحبه عليه وبدانة تأمره بالسوء وتحبه عليه والمعصوم من رحم الله wannan kuma ya babu wani annabi da Allah zai aiko ko ne gaba da ubangiji da Allah zai nada ba dai yana da abokanin shawara guda biyu akwai abokanin shawara masu mulkansa da alkhairi kuma su kwadaitar da shi akan alkhairi akwai kuma abokanin shawara masu murkansa da munanan ayyuka kuma su faɗaitar da shi akan munanan ayyuka yace idan ka ga mutum ya kuta sai dai idan Allah ne ya kare shi to da haka idan kai mai hankali ne idan Allah ya baka shugabanci sai ka ga wane ne yake murkan ka da ka aiki yake faɗaitar da kai akan ka wannan shine abokin ka shi ne kamata ya zama bidanan ka abokin shawara wane ne yake murkana da munanan ayyuka kuma yake kar da ni kan munanan ayyuka wannan bai kamata ya zama abokina ba sai ka je farki bai cancanci ya zama abokin shawara ba amma yanzu abin da ke faruwa shi ne shugabanni galibi yan gulma masu kawo sukan wasu masu umurtan su da munanan ayyuka don maslahan kansu su da zama abokan amma mai gaya musu gaskiya wannan ba zai zama abokin su ba sai dai in za ka yi duk abin da aka kawo ka sai haka zuwa mun da aka faɗa ko ɓarna ne ka sai haka ne kuma ya kamata a yi to kane za ka zama abokan amma a samu masu tsoron Allah suna kewaye da shi suna cewa bai kamata ka yi kazawa kaza ya kamata ka yi wannan a yanzu sun yi kaɗan idan ma akwai ba za mu ce babu wajen na Allah baya karewa amma sun yi kaɗan amma idan ka koma baya za ka samu bayan Allah su ne makakantan shugabanni sai na Umar gaskiyan fadar shi yi wa kan zanu au hala au kuhulan da da tsofaffi da ainihin matasa da guraza da shugban matasa tun yan badansa ne amma da ta ka da alfura ka zama malami saboda idan ya kauce ka dawo da shi akan ne akan daidai tun da wuce shugabanci ya faɗa yake tun wanda ya gana karkace daidai ta ne kuma suka ɗauki alƙawarin su ne a ainihin da zai yawa abin da ba daidai wasu sai a jawo masa aya ko a jawo masa aya shi ne sai a hakura a kan wannan ka karka yadda ya zama abokanin shawararka wato ainihin ba mutanen kirki to duk mutumin da ya zama cutar da kai yake so ne ina so ya zama wato ina so maka munanan abubuwa ne ba kyawawan abubuwa ba to don Allah ta nabi ta zai zama aboki Kana abokin gaban ka duk makin Allah bayan zai zama abokin haka Allah ta'ala faɗa cikin suratul mumtahana yace ya ladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya ya kwada da kuka imani kada ku riƙi abokanin gabana kada ku riƙi abokanin gabana da abokanin gaban ku a matsayin masoya to da aka duk mai gaba da addinin Allah ko mai gaba da Allah ko mai gaba da mazalima ko mai gaba da musulmi to bai halatta ya zama abokin shawara ka ko abokin ka sai dai idan ya gyaru in za ka gyara shi ka gyara shi zan mutumin ka amma in ba haka ba baya halatta sai ubangiji ta ala ya ce ha an ha guda تحبونهم ولا يحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنابل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور وبنجي تعالى يتي ها أنتم تصور وصور أراكم المؤمنين تحبونه ها أنتم تصور أراكم المؤمنين ulai waɗannan mutane yuhibbuna wa kuna son su ne ba wala yuhibbuna su kuma ba ka son ko ne kuke nuna kuna son kafirai kuna kuna ainihin tare da su kuna son ku yi abin da za ku gamsar da su amma su ba son ku suke yi ba ba ka son ku kwata kwata wa tu'minuna bil kitabi kullihi ko kun yi imani da dukkan littafi gaba da alqur'ani sun wani imani da shashi ne sun kafa soyayya Kun yi imani da dukkan littattafin da ubangiji ta ala ya saukar wa annabawansa amma sun kuma ku imani da naku littafin ku imani da alƙawara da injila sun kuma ku imani da alƙur'anin ku ba wa idza laqukum in suka da ku qalu amanna bi ya Allah tare da ku mun yi imani mu ma wa idza khalu idan suka ke manta mu kadai abdu alaikum al-anamila sai su ci ziyaka da sababin wato za su ji ina ma da sun guje ina ma da sun halaka ku suna jin haushin ku Mina min alƙairi saboda baki. ciki wato suna son halakan ku ne don me yasa ma ko kudu ka zama kuna rayu me yasa ba ku halaka ba sai su dinga cin ziyara Allah ta ya ce kul ka biya musu mutu bi qalbikum ku mutu da bakin cikin ku inna Allah alimun bi dhati sudur Allah yana sane da abin da ke cikin zuciya abin da kuka kore na munanan ayyuka na haskada wa musulmi da kiyayya ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sane da shi kuma ba ku za ku ga bayan musulmi ba sai dai ku mutu saboda baki kun mutu da dai ku mutu da baki cikin amma ba za ku shiga da arkan musulmi wannan su yi halin kafirai da munafukan suna boye kiyayya kuna nuna kuna son su ko ba son ku ba son kuke ce ba sun yi imani da addinin su da littafin su cewa gaskiya ne a saura injila su kuma su yi da alƙur'ani. kun yi imani da annabin su annabi Musa ko annabi Isa amma su kawai su imani da annabi Musa amma kuma kuna ne kuna musu biyayya sau da gaba munafukan Allah Allah ta'ala ya ce idan suka koma gefe haushin ku suke ji shaidanu ma suke ce muku wai za da kun da zina amanu kalu amanna wai za ka lau ila shafi kalu inna ma akun inna ma na nan kalu idan suna tare da kusur imani munafukai ce in sun koma wurin mutanen su kuma sai su ce kai muna musu irgilanci ne dai ko muna tare da kuje suna tare da kafar sau da haka mu gane waɗannan ubangiji ta'ala ya ba mu labarin suna kwalle da kiyayya a cikin zukatan iyayyar mu a cikin zukatan sau da haka ba za mu taɓa yarda da su ba za mu bi Allah mu bi manzala kuma mu so Allah da manzonsa da sauran mu bi gaba ɗaya, sai dai mu rayu da su sama sama kamar yadda shari'a ta sai Allah ta alaji in tamsakum hasanatun tasu'hum وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وبنجد على إن تمسكم حسنة idan wani kyakkyawan abu ya sami ka samu wani alkhairi ko wani ni'ima ta suhun yana muna na mun farin ce ba daɗi su muna mu kai ke ko kawai wa in su tusibkum sayyi'atun idan mummunan abu kuma ya sami ku wato kamar aka ci galba kan ko wata asara ko wani fari ya ku biya sai su dinga farin ciki to kaga wannan shine abokin gaba ne shi ba son alkhairi sai idan alkhairi ya same ka to kuma shi ya shiga tashin hankali kuma yana son ka da shari in shari ya same ka kuma farin ciki ne wannan ne abokin gaba ɗaya za ka iya kai rikici da mutum kai faɗa da shi abokin faɗan ka ne amma kuma ba za ka so wani shari ya same shi ba za ka so masa alkhairi ba bai zama gaba ba gaba ba ta shiga ba amma in dai shari kake nema a kansa ba ka so masa alkhairi da wannan ya zama abokin gaba yanzu mutumin da halinsa haka ne yana son shari ba ba ya so masa alkhairi don Allah ya zama abokin sai kamata ya zama abokin ka wanda za ka amince da shi saka ba abokantaka da kafirai ko suna abokinka shi ne wanda bai zai so maka shari sadiqi man yuqatimu wani umumi wa yarmi bil adawati man ramani wa yahfazuni idza ma nifu anhu wa arjuhu li nahibati kamal ita abokina shine wanda yake riba bakin ciki na tare da shi in abun bakin ciki ya same ni to ya same shi in farin ciki ya same ni shi ma ya same shi kaga wannan shine aboki sannan idan wani yana adawa da ni ba zai adawa da Allah shi sa dole ne kai adawa da wanda suke adawa da musulmi da addini musulmi in dai kai mu'mini kai mutumin kirki to daga ba za ka yi abokantaka da wanda yake wato zumunci ko mutunci da abokin gaban ka ba wanda yake son ya halaka kai da bayan ka ko ya lalata maka addini ka wannan ba abokin ka sadin ki man mu ne ko mu'min wa yarmi bil adawati ma sannan wa yahfazuni idza ma kuntu an in bana nan zai tsare min mutunci na shi sifan aboki na uku farko ya bakin cikin abokin ciki ya same ka in wani yana adawa da kai adawa da shi idan ba ka nan ya kare maka mutuncin ka ba zai da maka mutunci ba sannan wa ko ina ibadar zamani idan wani bala'i ya same ni na talauci ko na wata bukata ko na yanzu lafiya ina tsammanin zai ke mace amma ka ba wani hali na halin kakani kaye ka zo ka nemi taimakon ka bai maka ba kuma yana da hali wanda bai zama abokin ka ba to da haka sai ya kafiri ne zama aboki sai ya munafiki zai zama wato ainihin abokin ka ubangiji ta ala ta karko ita da sai ce wa in tasbiru idan kuka yi hakuri akan addinin wa tattako kuka ji tsoron Allah la kai kaiduhum shay'a ma kirkin su ba zai cutar da ku kamai ba idan ka ji tsoron Allah kai hakuri kai tawakkali ga Allah wallahi Allah ya yi maka abokin gaban ka bin ita ga bayan ka ba kuma in tawakkal Allah ya kowa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya yi kamar ha Allah ta ala ce inna Allah bima na muhitun Allah yana kewaye da abin da suke aikatawa wato ya san abin da suke aikatawa ciki da waje kuma zai hukum haka ne su shine ma'anar wannan in kai hakuri ka ji tsoron Allah kai tawakkali ga Allah to Allah ya san ma kirkin su ya san abin da ke cikin zuciyar sai Allah ya juyar da shirin suka bari ka. duk da suka yi cutar da kai sai Allah ya ba ka kariya to da ka babban kai hakuri akan addinin ka sannan ka tsoron Allah ka yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala nan ka yi maganin duk wani abokin gaba kuma kar ya maka barazana kuma kar ka sa tsoron ka a duniya ka nan ka zauna lafiya ka samu jin a rayuwa Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu addini Allah ya kare mu daga dukkan sharri Allah ya dauke mana bala'i da ya haddabe mu ke damu da zuciya وصلى الله وسلم وبارك على النبي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, kamar yadda sai muka bayani cewa za mu yi tafsiri jiya da yau saboda dokan da aka kafa ba ta fara aiki ba amma kuma za ta fara gobe saboda aka ah, gobe zai zama za mu yi kodi ne insha Allah ba wa ta yi kodi da yi saboda aka haka nan ba mu tafsiri kada ka ce da wata doka ka zo ka samu wani matsala amma kuma ba za mu kai da ci gaba da tafsiri ba za mu dinga rikodin za mu dinga ana ɗauka maza a wata shi a da bai da talabijin ko da ka ko da ba ka zo yin tafsiri ba in sha Allah ko za ka saurare shi a rediyo da talabijin idan ka bude rediyo ko tel ko fm ko am karfe sha ne zuwa karfe sha biyu na rana za ka ji wannan tafsiri da ba gabata gabatarwa haka nan idan ka bude ainihin sunna tv daga karfe takwas na dare zuwa karfe tara shi ma za ka saurari wannan tafsiri na bana na nan idan ka bude wato ainihin rediyo ka na abc daga karfe tara zuwa karfe goma ma za ka ji wannan tafsiri sannan idan ka bude kuma tv wanda daga karfe goma zuwa sha ɗaya shi ma za ka saurari wannan tafsiri sa'an kenan gidan talabijin guda biyu da gidajen rediyo guda biyu kuma lokuta daban-daban da in ba ka da lokaci karfe zuwa insha Allah kana da lokaci karfe zuwa ne zuwa idan ba ka da wato ainihin na tv ke in ba ka da wannan kuma akwai karfe zuwa ne sannan in ba ka da wannan kuma akwai karfe zuwa karfe sha na tv wato tv da za mu ci gaba da rikodin tasirin ma'ana wa rashi a wuraren da za a ainihin wato ainihin sauraron sauraron sauraron da insha Allah ko ko da ba nan kake ba za ka iya saurara a wasu kafafen ya da labarai na suna TV ko ina akwai ta sannan kuma akwai gidan rediyo kan dore bawa su ma suna sa tafiyar daga karfe sha ɗaya zuwa karfe sha biyu daidai lokacin da ake zuwa a nan sannan kuma ga online live za ka same shi a facebook sai ka bude dole ma ya zama ɗaukar mutar insha Allah za ka samu wato live kana da gidan ka za ka bude ka ka kalla ana lokacin da muke kai sannan ko bayan an gama kuma ne ka shiga facebook din za ka iya samu da kuma wurare da za a wata karatu insha Allah muna fatan ta Allah ya dauke mana wannan musiba ko ya kawo mana ko muna ba wa wa hakuri a bisa wa yanzu jarrabawa da aka kama da matsaloli kuma insha Allah za mu je muna fatan Allah ta'ala ya nuna mana karshen

كل تقليد بشرط العقل مع الولوك بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمانية عشرة عورة وتصنع أدواء أوراق الدواء إذا mutum ya mafarki yana saduwa da mace namiji kenan har ya fidda mani to ya wadata haka nan mace ma in dai mafarki tana saduwa da namiji har ta fidda mani to ya wadata wannan alama ta farko alama ta biyu akwai kiran gashin gaba ko mace ko namiji idan ta fara gashin gaba ko ya fara gashin gaba ba balaga gani sannan da uku kuma shi ne shekara goma sha biyar ko namiji ko mace duk wanda ya kai shekara goma sha biyar ya bada to amma ita mace tana da kari guda biyu wanda rukun nan shi ne don al'ada ya fara zuwa mata kuma tana shekara tara ne shi ne nan ta balaga ko kuma ciki ya bayyana mata amma ce an auren da ita ba ba ta fara al'ada ba amma ciki ya bayyana shi kenan ta balaga ko da wata kai shekara sha biyar ba ko da ba ta fara ganin wato ainihin al'ada ba wannan kuma ke ce ma nan karatu da ƙwa'adi da ke sai alwala na zikarci ina cikin karatu yaya zai zan sake alwala ne ko ci gaba karatu ne eh, son mu ka sake alwala ne don ka ka karatu mai tafi ba su idan adda kake yi wannan babu iskali in tilawa kake yi ba shi da ta alwala ba amma in qur'ani ka taba gani ma da sun da cewa kai da alwala to ka je ka sake alwala kai a cikin da kake shi wannan yake cewa malam na zo sallar isha'i ne a masallaci a duk na samu kawai azumin kunuti ya maka sallar to a dan da yana yin ba an dago daga rukuni da ka za ka iya yin kabbara kaji idan aka gama da din baka samu raka ko ɗaya ba kenan sai ka tashi kai na fila ka raka a biyu ka sannan insha Allah ka samu insha Allah okay a to ka samu manajan kuzuki ba ka yi na fila raka din za ka tashi kai sannan insha Allah sai masu roƙon addu'a daga ciki akwai wanda yake roƙon cewa mata ta malam tana da ciki ko yau ko gobe a sa ta addu'a akwai ma wanda ta roƙi irin wannan addu'a da musulmi a waya da Allah ma ya sata addu'a ta kai sati uku tana samu ayyuka ba ta samu ta haihuwa sai to Allah ya mu da fatan da aka yi da baki ma da ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى اللهم آتنا فيما هديت وتولنا فيما هديت وبارك لنا فيما هديت وقنا شر ما قضينا فإنك تبارك اللهم انا نعوذ بك اللهم انا نعوذ بك من البرد والجنون والبدن من سيئ الافعال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على